Sayyiduna Abubakar mu muna kaunarsa ba mu gaba mai zagin sa kai kuka yi asara don kwa baburi ba. Idan zance na dukiya ne Saddiku ya fi duk sahaba tun da can a jahiliya bai zamto marowaci ba yanar kar da dukiya kan gudun hijirarsu bai gaza ba sayyiduna abubakar mu muna kaunarsa ba mu gaba mai zagin sa kai kuka yi asara don kwa babu riba ne ya ba da dukiyarsa gaba ɗaya aka zo wa manzo har aka ce iyalanka ya ce suna da ilahuna da manzo ya fifita sanku Allah Allah da manzo don ya samu riba. Sayyiduna abubakar mu muna ƙaunarsa ba mu gaba, mai zaginsa kai ku kayi asara don ku babu riba. Ya'yan toyawan sahabbai da dukiyarsa tun a Makka. akwai fukara gajiyayyu a gunsu ƙuraishi tun amurka ya dinga ciyar da su cikin arzikinsa sadiku bai gaza ba sayyiduna abubakar mu muna ƙaunarsa ba mu gaba mai zaginsa kai kwaka yi asara don kwa babu ba. ƙarshe har ya samu shaida cikakka daga annabina ba mai dukiya da ta yi masa amfani kamar gwani na cikin da'awa da rayuwarsa kamar ta sadiku dai ba a yi ba sayyiduna abubakar mu muna kaunarsa ba mu gaba mai zaginsa kai kuka yi asara don kwa baburi ba. mai sa dukkana ya rikewa fatimatu gado annabi ne ya ce dukan annabawa ba abin mugado ya zama saddaka idan mun wafati ba gada ake ba abu abubakar mu muna kaunarsa ba mu gaba mai zagin sa kai kwaka yi asara dan kwa babu riba shi aka dingawa busharar halifa bayan babu manzo har wata ma ta zo da neman bukata gun nabiyu manzo ya ce in ka zo bana nan ki nemi abubakar ki duba sayyiduna abubakar mu muna sa ba mu gaba mai zagin sa kai ku yi asara dan kwababuri babu riba annabi ya tafi ziyara zuwa ku buga shi za a sallah dukkan al'umma ta ce sai sadiku ya ja su sun yi salla annabi sai ya wa sadiku hakan ko bai hana ba sayyiduna abubakar mu muna kaunarsa ba mu gaba mai zagin sa kai ku yi asara don kwa babu riba sayyiduna abubakar ne mafi sogun nabiyu manzo shi ma shi ya ɗauki kambu na soyayyar nabiyu manzo zo har ma yarsa ce ya aura ya zam sirkinsa in ka duba sayyiduna abubakar mu muna kaunarsa ba mu gaba mai zaginsa kai kuka yi asara don kwa babu riba sayyiduna abubakar ne gwani na ko mai ilimi ne naka gwanin ko bai karatu don mun san shi jahili ne babu abin da ya yi wa Allah na kirki wanda zai ci riba. Sayyiduna abubakar mu muna sa ba mu gaba mai zagin sa kai kwaka yi asara don kwa babu riba. Sayyiduna abubakar dai a ƙarshe aka ba shi janna annabi shi ya ba da shaida a kansa ya ce yana da janna. na in son gaske ne ka kewa na biyu ba kaki abubakar ba sayyiduna abubakar mu muna kaunarsa ba mu gaba mai zagin sa kai kwa kayi asara don kwa babu riba